Jama'a Assalamu alaikum da fatan kunanan lahiya da wannan maritan talata. Barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. Yau dai hilin ya yi dogon kiwo, ma'ana yau shirin noma na kasar Saudiya kuma mun tattauna da wani manomi haihahen kasar Saudiya dan asalin jihar Kano a Najeriya. Shugaban wani gidan gona a garin Ta'if Kayan mu yadda ake noma da kiwo a ƙasar Saudiya da farko na buƙaci abokin tattaunawar namu ya ba mu ɗan takaitaccen tarihin shi. To da farko dai ni dai suna na Alhaji Abubakar Muhammad kuma ana ce min ruwan tsawoyi ne lakabina kenan. Kuma ni ɗan Najeriya ne, ɗan jihar Kano ne, ɗan eh, local government ɗin ɗan Batta wani gari ana ce min ruwan tsa. Don haka aka samu ruwan tsawoyi. kuma zaman saudiya mun zo ne da iyayenmu irin zuwan nan na da kuma anan muka yi karatu muka shiga makarantun laraba nan muka yi karatu tare da su alhamdulillah har kuma allah ya kawo wannan lokaci da allah ya taimaka har nake shugabancin wannan gidan gona cin ji takaitaccen dai tarihi dai a wannan gidan gona naka ne ko kuma dai wasu kake ma aiki to mu dai muna aiki a ƙarƙashin shi ainihin mai gidan su amma kuma ni ne shugaban gidan gonan Yawwa. nan Saudiya idan aka yi magana gidan gona to an ce kayan lambu, ‘ya'yan itatuwa, shanu, awakai, tumakai, kaji, zoma da sauransu. munan haka ma'anar gidan gona ba irin kamar na gida ba. E kenan dai an ce gidan gona ya haɗa da noma da kiwo baki ɗaya. Da noma da kiwo gaba ɗaya. Yawwa, Alhaji a ganinka akwai waɗansu dabarun noma da kake ganin manoman mu na kasashen Afirka musamman kamar su jamhuriyar Nijar da nan Najeriya za su iya koyo daga gare ku a nan Saudiya? Eh, hakika. To mu dai noman da muke hakika ba irin noma ba ne na gida irin beza ake ciya da wane ne duk ba irin haka ba ne. Gaskiya muna da wata mesa mu mai kofofi haka da muke amfani da ita. Kuma ana mubuɗi mubuɗi haka duk mubuɗi ɗaya haka tsayinsa mita arba'in faɗinsa kamar mita ashirin ko mesa ashirin. in da yadda tsarin yake kuma haƙiƙa ya kamata daman ni shawarar ma da zan bayar a nan kamar bangaren mu can ƙasa afirka ko najeriya ko niger gaskiya mu riƙe harkar noman nan noma na gargajiya da na rani a nan saudiya kamar kuna aiki da irin waɗannan magunguna na kashe ƙwari na zamani eh hakika a nan saudiya muna aiki da duk wannan abin da kika sani taki na turawa duk wanda kika sani da takin da shi magungunan amma ai daman a jikin paket din ko a jikin ainihin ainihin gwangwanin na maganin za a rubuta daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza to muna aiki da wannan mu hmm. kuma na taɓa jin wani program da kike da aka yi maganar cutar ainihin tumatiri a Najeriya ko? Sosai. To yawwa to matsalar da take faruwa tun daga farko daga ainihin tanadin ainihin kasar da takin ƙasar da za a yi noma a kanta da ainihin takin wasu sukan zuba sabon taki to sabon taki yakan kawo matsala ko matsaloli ma wajen ɓangaren noman rani don haka ana an fi son amfani da tsohon taki shekararre wanda ya shekara kuma mu a nan idan muka yi da shi duk kaman idan ya fidda kaman ganyensa na farko to za mu fara fisa duk sati biyu fisa haka to ya danganta na samu labarin cewa kai ma da kanka manomi ne. Gaskiya ne. To tun da farko dai ina ganin ni tun a lokacin muna firamare school a ruwan tsa. To a lokacin malamanmu irin bangaren noman nan a ce yaro ya kawo ya shuka da sauransu to tun daga nan dai abin kuma ni dan manoma ne jikan manoma. Saboda haka noma daman mutum muna yara muka tashi noma da ciwo shine aikin mu. Ko yanzu iyayenmu daman ka yanzu harkar noma suke. Yaya yanayin noma yake a nan Saudi Arabia ganin cewa kamar da muke jin labari ba a yawaita samun ruwan sama ba. To nan da Saudiya gaskiya yawancin noman su ta bangaren rijiyon burtsatse da ainihin rijiyoyi haka to ta hanyar haka suke noma kayan 'ya'yan itatuwa da kayan lambu. Kuma mu a nan Taifa daman gaskiya da a Saudiya da a Saudiya daman idan aka ce ƙasar Taifa ko birnin Taif to an yi magana bangaren noma tun azal tun zamanin ma da in aka koma tarihi ai tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam su mutane ne manoma ya'yan itatuwa akwai wani fure da ake ce marwar da din nan wanda ake irin turaren wardu to da mun gaskiya ba a noman ma wannan na furan sai a nan taifa idan Allah ya kai mu rana ta yau za mu ji nau'o'in albarkatun noman da kowane bangaren kasar Saudiya ke nomawa yanzu a madadin Alhaji Abubakar Muhammad Ruwan Tsawi da mai haɗa mana sauti Julius Gresham ne ce taku Halima Jumrau. Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.